to wannan suratul shamsi abin nan an hiya hamsa ashara aya aya goma sha biyar ce qala razi al maqsud min hadhihi sura at targhib fi ta'at kwadaitarwa ga ayyukan ta'a wa tahdhir min al ma'asi da tsoratarwa ga yin zunubai wa qad aqsama Allah ta'ala bi anwa'i makhluqati Allah ya rantsuwa da talikansa masu yawa ta alal manafi al azima wanda yake sun tattara akan abubuwan amfani masu girma da ya ta'ammala mukallifu fiha domin mukallafu fiha domin mutum wanda an ka azama aikin shari'a ya sa hankalinsa cikin su wa yashkura ala shi gode ma Allah saboda waɗannan nemomi da Allah sa cikin waɗannan abubuwa li'anna ma aqsama Allahu bihi ya hasulu minhu waqa'un fil qalbi duk abin da Allah ya rantsuwa da shi to kai yasa sa abin babban abu ne cikin zuciya zuciya kamata ta dube shi ta ga hikimar a ciki to bismillahir rahmanir rahim wa shamsi ina rantsuwa da rana wa ha'ha da hantsinta ku bani ni'imar da cikin ta kun gane in babu rana ko shuka ba mu yi ko kai shuka in bai samu hasken rana ko kwaya ba zai yi ba haka ne ko ba haka ba wal qamari idza ina rantsuwa da wata lokacin da ya bi rana ai tabi a hatalian inda gurubiha yana mai hitowa kun ga da wata ake lisan shekara ta ibada wannan ha da lokacin ah, rana da idza lokacin da ya bayyana duniya kenan والليل da dare lokacin da ya rufe duniya wata kowa ya shige gida ya huta wancan ko abin kowa ya hito ya nemi abinci ai bi ha bi zulmati wa idha fi salasati eh, li mujarrid al-zarfiyya wato idha wal amil fiha sirrul qasim ina rantsuwa da kaza da kaza da kaza was sama'i kuma Allah ya rantsuwa da sama da abin da ya gina saman nan ƙarhin da ya gina saman nan kudi biyar da abin nan ginin nan ginin masallaci ma ya buwaye mutane balle ginin <laughs> sama ya eh, balle gina duniya wa hiya qudratullah ne, ikon Allah wal ard kuma Allah ya rantsuwa da ƙasa da abin da ya shinhi da ƙasan nan kuma Allah ya rantsuwa da rai wa ma sawaha da abin da ya halitta ta ko ko yan maishe ta ga kunguwa waɗanda yake masu daidaita da juna kun gane ko to bayan ya halitta rai ya daidaita ta fa alhama fujura ya karantar da ita abinda afajirki wata kawa kenan ya shirye da ita hanya biyu kamar hada ina hunna jadai eh, abinda afajirki da abinda kawa ai bayyana la Allah ya bayyana mata hanyar alheri da hanyar sharri wa akhara taqwa abinda ya kamata a fara cewa an ka bayyana hanyar alheri sannan a ce da hanyar sharri amma sai an ka ce hanyar sharri da hanyar khairi domin kan ayoyi shi daidai da abin nan kalmomi kada aflaha To Allah ya rantsuwa da waɗannan abubuwa don ya ce duk wanda ya tsarkake rai to ya yi babban rabo. Yaya ake tsarkake rai shine ka bi abin da Allah ya ce, ka bar abin da ya hana, wa ƙarfa ba. Wa ƙarfa ba man da sa duk wanda ya turbuɗe ransa da yin zunubi domin kamar ya turbude ta kenan bai tsarkake ta ba ya sa ƙasa ya daddanne ta har abin nan ta lalace to wanda yi haka nan karha ba ya ru ya yi rukushi to ci gaba to wa zakara ta'ala fi ma yati ala tariqil misali Allah ya ambata don ya kawo mana misali bi man dassa nafsa wanda ya ruhe ransa wa hasara yayi hasara wa lam yuzakkiya bai tsarkake rai ba fa yabla haballe shi babban rabu fa kala kazzabat samudu samudawa da karshen su da komi na sun ka ta manzon su sale da dagawa ha dan don ƙetare haddin su don girman kansu da sabi da guya ne ha wai dan me za su bi abin nan magana wari idan ba ka wato idan ba su ashka lokacin da mahi rashin arzikin su ya tafi wato sun ka aika shi shine sunan shi kudar bayan da sun kaki sai suka shirya wato abin nan akwai raƙuma wadda suka ce ba su yarda da sale sai ya kawo musu aya ya ce wace aya kuke so ce ka hidda raƙuma daga wannan dutse ya yi addu'a Allah hidda raƙuma ba haka nan raƙuman nan an ka ce tana radda take sha ita ɗaya ke sha ba su sha radda suke sha ita ba ta sha amma kuma za ta ba su nono bayan haka nan sun ka ga ruwan ya yi musu amfani sai suka shirya ɓoye wani ya ta ya kashe ta kun fahimta ko shi kuma lokacin da ya tashi wato wanda shi so rashin arziki domin shi jawo musu kamar mai ashana ne cikin aljihu ya dai ya kasa ya kone gari duk da shi da waɗanda a cikin garin duk a mutu gaba da yi fa qala lahum rasulullah alhali manzon Allah ya faɗa musu na katan lahi wasu kuya ina tsoratar da ku wato raƙuman Allah da shanta kada ku hana ta kada ku taɓa kayanta wa kana laha yawmu wa lahum tana da yini su ma suna da yini ya tsoratar da su ya ce raƙuman Allah ce kuma ruwan nan na Allah ne shi ya ce ga yadda ake yi ina tsoro ina yi muku tsoron kada ku taɓa kada ku taɓa ta fa kun ga ba ko ce su yi sallah ba za sauki in eh, raguwa kawai ku bari ta sha ruwa ranar ta ko kuma ku sha naku sannan kuma ta ba ku nono eh faran da bara sha ba eh wa kadzabu in hmm, tazadi فلا hmm. يخافون fa kazzabu sai suka karyata shi kaulihi ga magana shi dalika da ya faɗi aka na minal minal murattabi alaihi nuzul azab wanda yake halaka ta shine zai wajabta musu sauka azaba in khalifu in sun saba fa aqaruha sai suka kashe ta li yaslima lahum ma ushribiya domin ruwan shanta ya zan nasu ne adam da alaihim rabbuhum sai ubangijin su ya narkake su bi zambin saboda zunubin su fasawaha ya daidaitar da azabar akan su domin azaba in ta ta duniya za ta hada na kware da mudu Eh, ku dibi nan ah, abin nan ah, musibun da ke zakkuwa in ta taho da na kwarai da mugu duka ta same su sai dai ran tashin kiyama a bambanta wala ya khafu wala ya khafu ku ba ha ah, sannan kuma da Allah ya darka ke su bai tsoron a tawo a tambaya don ni kun gane ko eh, sannan ko kuma abin da fa da la da wa duk amana su guda yayi alhali bai tsoro ko kuma ya yi sannan kuma bai tsoron wato uku ba ha wato bincike a ke a tawo a yi bincike ba a nada kwamiti na a ce yaji ne kama ta kafin mulu muluku an aki bata mata walo kuma yadda sarakuna ke tsoron aki ba abin da sun kai domin in mutum ya yi laifi ya gane ya yi laifi ya ji tsoro sai zuwa da jin tsoro kada abin nan um, talaka su yi bore to shi Allah bai tsoron haka nan li'annahu ta'ala la yus'alu amma yaf'al ba a tambayi shiga abin da yake aikatawa wa hum yus'aluna su ne mutane ake tambaya wa hadha tahzirun liman yasilla wannan tsoratarwa ne ga wanda ke saba ma Allah da kafirci wa gairihi da wani sa fa inna Allah ya'liku bi Allah zai halakar da shi da wannan zunubi nashi wala yunjihi min shay'un sanan kun ba abin da zai bismillah بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau za mu fara daga suratul layl bismillah a بسم الله الرحمن الرحيم هي إهدا وعشرون آية آية عشرين دقيقة wa mawdu'u har ra'isi al-hasu ala tasdiq wal infaqi fadaitarwa ga ciyarwa wa gaskatawa da ciyarwa wata hadiri da tsoratarwa an ta daga yin kaddar karyata wal bukuli da abin nan rowa ko kuma mutane sun kasu gwargwadon abin nan daban-daban suke haka nan kuma sakamakon su daban-daban yake to bismillahir rahmanir rahim wallahi idza ya gasha ina rantsuwa wallahi ya gasha ina rantsuwa da dare lokacin da ya dufe ya rufe da duhun sa duk da mati kullu ma baina sama'i wal ardi sun rufe duk abiyari abin da asali sama da shi kenan shi kenan isi musulunta shi kenan

wannan hari za ta jalla wato Allah ya rantsuwa da dare lokacin da ya rufe tsakanin sama da ƙasa da duhunsa kuma ya rantsuwa da abin nan yini wato daga fatu daga hito zuwa faduwar rana idan ta jalla lokacin da ya kuranye duniya وتكشف وظهر وإذا بالموضعين لمجرد الظرفية والعامل فيها حسب الكلمة وأتو ألا نارن سوى دوات أنن لوكتين دا suka suka rufe ko suka bude to ci gaba wa ma khalaqa dhakara kuma Allah ya rantsuwa da abin da ya halitta namiji wal unsa da mace wato ikon wanda ya halitta namiji da mace wato ya halitta adam da hawa ko ko kowane namiji kuma ko wata mace kun ga wato a rarraba halittar mutane maza da mata wani ikon Allah ne wanda yake in mutum ya dume shi zai bi abin da Allah ya ce to inna sa'yakum la shatta lalle aikin ku daban-daban ne ah, mutalifa ba amilun lil jannati akwai cikin ku mai aiki don ya samu aljanna ah, wato shi aikin da wa amilu sannan mai aiki linnari don wuta bil masu yata abin nan kenan yana yin sabo to fa amma man aza to fa amma man aza amma wanda ya bada haƙƙin Allah wata Allah ya ji tsoron Allah ya bi abin da ya ce wasaddaka bil husna sannan ya gaskata kalmar shahada wadda ta fi kyawu wato kenan abin nan ita ce kalmar shahada qala hawa amala ala muqtalaha domin husna abin da ya fi kyawu ya gaskata kenan ba ya faɗa da baki ɗaya ba kuma ya yarda fa sami sirhu lil yusra to shi wannan za mu sauƙaƙe masa ga sauƙi wanda ya fi sauƙi ya fi ai nusashiru lahu tariqa za mu sauƙaƙe mai hanyar aljanna zuwa ga aljanna wa amma man ba ما من بخل التعذيب وكذب بالحسن wa ma man bakil amma wanda ya rowa bi haƙƙin lahi da ya gaskata wa ma man wa ma man bakil amma wanda ya rowa ga haƙƙin Allah wasta gana ya wadatu da kansa daga barin imani daga barin ladar ubangiji wa kadhal bil husna sannan ya ta kalmar shahada wadda ta fi kyawu fasani usura, lil usra Allah ce za mu sauƙaƙe masa gabin gabin zunubi har ya kai ga tsanani ya fara cikin wuta kun ga kenan kowane mutum Allah ya halitta shi ga abin da ya sauƙaƙe masa abin da ya nufi da shi wanda ya sauƙaƙe ma shiga wuta hanyar shiga wuta ɗaya an ka sauƙaƙe masa ita biyu a wanda Allah ya nuha hada aljanna sai a sauƙaƙe musu hanyar shiga aljanna har ya kai gare ta Allah ya sa mu cikin masarai wa ma yughni an malu wa ma yughni anhu maluhu dukiyar shi ba ta wadatar masa komi ba ta kuɗe masa komi shi wanda zai shiga wuta idan ta da lokacin da ya gangara cikin wuta inna alaina Allah ya ce inna alaina lahuda wallahi abin nan shirya gare mu take litabyin tariqil huda mu ne wajibi mu ke bayyana wa hanyar gaskiya min tariqil ladal ni ta masala amruna don abi umarnin mu bi sulukil awwal na shiga hanyar kwarai wa nahayina min irtikabil asani kuma da mu ke hanawar abi umarnin hanya wanda ya bita wato bai bi umarnin mu ba wa inna lana wa inna lana ula kuma gare mu wato lahira ta mu ce ula duniya ta farko kuma ta mu ce saboda haka duk wanda ya nemi lahira ko ya nemi duniya ba daga gare mu ba ya neme su ga wani wanda ba shi yadda su ba kamar ka tafi ga mai abu ka ɗora roƙon wani can daban wanda yake abin bai shafe shi ba kun gane Allah ya tsare mu fa man talaba kuma min gairi na duk wanda ya nemi duniya ko lahira ba da gare mu ba faqad a ya ya kuskure fa an zarka ku fa an zarka ku na tsoratar da ku ayyuhal mukallafun ya ku ba abin nan masu hankali na tsoratar da ku na shiga wata wuta ta talazza wadda yake tana horuwa. ta asali ta أصلي تتلذى تلذى بثبوتها ai ta tawakkal wadda yake tana huruwa ina tsoratar da ku ga shiga wuta wadda yake tana huruwa la yaslaha la la yaslaha ba mai shigar ta sai mai rashin arziki ko kuma wanda shi rashin arziki wato in ya zama mai rashin arziki duk wanda ya shiga wuta ko da musulmi ne ya zan shi kenan wanda ya ce wanda ya shi rashin arziki wato kenan wanda ya kafirta Allah tsare Allah da shi ya shiga bai fita Allah zai kaza wata wallah wanda ya karyata annabi wata wallah ya bada bai daga barin imani kun ga wata wannan ya nuna kenan wanda ya rashin arziki kenan kafir wa hadha al hasan mu'awwalun li qawlihi ta'ala an yi mai abin nan ta'wili in ya mutu bai bai bai tuba ba domin Allah ya ce ya gafiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta ma abinda da bai kai kahirci buga wanda ya so فيكون المراد المصلي المعبر المصلى المعبر وان ذا اقونا هر ابدا واتو كينان كافي abin sala al-mu'abbar saliyul wato abin kenan una ta har abada babu sali ne وسيجنبها الأتقي الذي يؤتي ماله يتزكي wanda ya shi arziki ko kuma taƙi zai nisanci wannan wuta Allah ya ce malau shi ne wanda ke ba da dukiyar shi ya ta zakka alhali shi na tsarkakewa kansa ko kuma ya tsarkake Ubangiji ta'ala bi an yi kurje hulla wato yana neman tsarki Allah ya tsarkake shi yukhrijuhu lillah yana da dukiyar nan don Allah la riya an ba don riya ba wala sumatan ko ba don ajiba fa yakunu zakiyan inda la sai ya zama mai tsarki wurin Allah ko kuma mai ba da zakka kun ga zakka asali wato ragewa zakka ya kara abu ko ya tsarkake shi to nan eh, inda mutum ya hidda dukiya daga abin nan ya hidda wani abu daga ta kamar ya rage ne ko ba haka ba eh ga gani da amma karawa yayi domin ya tsarkake ta kamar mutum yayi dauda ga jiki ya ce ba zai yi wanka ba kai ya rage kibashi eh? Eh? eh wato abin nan kenan maimakon ya karu ga ragewa ya haka nan wanda ya hidda zakka wato ya tsarkake dukiyarsa kuma shi ya tsarkaka wajen ubangiji ga mu tafi alaga to eh ana wannan magana ga wata kaddana abin ina ne muke wa wa ma li zai inda zai an ce wanda ya yi abin wanda ke bada dukiyar shi yana hidda zaka kuma yana tsakakuwa zuwa Allah wato ba yi don riyar ba yi don ajiba wato zai nisanci wannan wuta wa ma li ahadin inda min ni'matin tujza kuma ba yayi don Allah ba yayi don ya saka mu wani wanda yayi mai wani alheri ba don haka an ce wa ma li ahadin inda min ni'matin bai da wata ni'ima wurin sa babu wani ni'ima wurin sa ga wani tujza wanda ake saka muka ba yayi don ya saka ma wani ni'ima da an kai masa ba ba wani ya taimake shi yace na gode bari in kawo masa wani abu ba ya kawo ne don Allah ai lam yuti marihi li raddi ni'matin li ahadin bai ba da dukiyar shi ba don mai da ni'ima ga kowa an'ama alaihi qabla zalika wanda yake yayi masa alheri gabanin wannan yayi ne don Allah kamar waɗannan mutane ba ko san su ba hmm. to ci gaba illa bi wa wajhi rabbil ala sai dai yayi don neman yarda ubangijin sa madaukaki li talabi ridallahi allazi amarahu bil infaqi yayi don neman yarda Allah wanda ya umarce shi da ciyarwa don Allah wanda wanda ke yin haka nan kuma shi ma zai yarda in Allah ya so ai bi ma yudahu da abinda ake bashi min sahabi na lada fil jannati zai yarda rawa ruya an ruwaito an ababakar ishtara bilalan al mu'azzab wato bilal lokacin da ya musulunta yana bawa sai uwayen gidansa sun suka abin nan suka daure shi cikin rana yana dibinta suna yi mai azaba aka aza duwatsun zafi cikin jikinsa sai abubakar ya taho ya saye shi ya yanta kun gane ko ala imanihi saboda imanin sa wa ta kahu ya yanta shi wa qala al-kufaru sai kafirai sun kace inna ma fa'ala zalika li yadin kanat indahu yayi masa don wani alheri da ya taba yi masa don haka yayi masa wannan wala ya'rifuna al-arhiya amma ba san wata kyawun hali ba allati ta biha an-nafsul mu'min al-karima ba san halin abin nan halin kwarai wanda mumini ke jin daɗi ba domin mumini in yayi alheri ba wani ba alherin da wani yayi masa yake dibi ba daɗin da yake ji tsakaninsa da Allah shi ke sa yana yin wannan kun gane ko Allah ce tuzuri bil mali domin imani da Allah walakanta dukiya ce dukiya ba komai bace gare shi wata ja'alu tikata billahi wa ita wannan arahi aryahi halin kwarai na addini wato kullun tana sanyawar amincewar rai ga Allah fa yuguni Allahu bima bima yahsibuhu yahsibuha wato Allah sai ya wadatar da wannan rai ga abin da yake ba ta na kyauta fa inna amal as-siddiq radiyallahu anhu aikin da Abubakar yayi abadahu anin nari wannan aiki ya nisantar da shi daga wuta wa asabahu Allah bima radiya bima radiya anhu anillah kuma Allah ya bashi lada saboda ya yarda da Allah kun fahimta ko min sawabi wata na ladar da ya bashi wa haka da kullu mu'mina haka nan kowane mu'mini ya ka tadibi ya ka tadibi tilkal arahiya kowane musulmi wanda ke koyo da irin wannan hali na kirki at-tayyibatul karima wanda yake mai tsarki mai karimci ja'ana Allahu min ali Allah sanya mu cikin wannan mutanen wannan aiki bi manni wa karami kamar waɗannan mutane masu ayyukan alkhairi Allah ya taimake mu gaba to bayan haka nan wannan sura ta kare ah, don masu aikin alkhairi Allah ya ji kansu waɗanda a cikin wata musiba Allah ya fitar da su to sai kuma abin nan suratul duha makkiya ah, ita wannan sura hiya ihda ashara aya wato ayoyinta goma sha goma abinda take karantarwa addul imtinani alladhi an'ama Allahu biha 'ala nabi kidan ni'imomi waɗanda Allah yawa annabi bi zikri bali sifatihi zatiyya shine ta yaya zai kidan ya ni'imomin nan sai ya ambaci wasu sifofi waɗanda ya masa ga zatin sa al-aliyya madaukakiya wa bina'i akanin alaiha bayan haka nan ya gina wasu ya hukunce hukunce akan waɗannan ni'imomi da ya masa min ikramin du'afa ina girmama wa abin nan masu rauni wa alil hajati da masu bukata wa tahaddathu bi ni'matillah da kuma mutum in Allah ya bashi ni'ima ki da labari wato ki nuna ya Allah ya ya ya ya ya dauka kashi don ya gode wala ma nazalat kabbara sallallahu alaihi wasallama akhiraha lokacin da a sura ta sauka sai annabi ya kabbara yace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa sunnan takbiru Akira saboda ka an ka sunnan ta yin kabbarori karshen ta ba farko ba karshe don a ji daɗin yin sujuda ga ikira eh, warawal eh, amru bihi fi khatimati kulli suratin kuma an ruwaito yin umarni da yin kabbara karshen kowace sura ba da bayan ta har zuwa Birabbin rabbin Wahuwa wa huwa ga yadda ake yin kabbara Allahu akbar sau uku ko sau guda aw la ilaha illa Allah wallahu akbar wato da hailala da kabbara kun gane bismillahir rahmanir rahim eh? a a ba cikin sallah ba Ah, wadduha wato Allah ya rantsuwa da hantsi awwalin nahari farkon rana a ah, kasam Allah biya Allah ya rantsuwa da ah, duha lima yabdu fi awwalin nahari don abin da ke bayyana farkon rana min al harakati na motsi wa da farin ciki wa nur da haske wal hayati da rayuwa kamar a bayyana annabi wato farkon musulunci kenan yadda harka ta tashi والليل idza سجى kuma Allah ya rantsuwa da dare lokacin da ya rufe ai gadda da lamihi lokacin da ya rufe duniya da dukansa kamar yadda jahiliya ta rufe abin nan duniya da jahilci ma wadda aka rabu ka Allah ya rantsuwa da duha kuma ya rantsuwa da dare ma wadda aka rabu rabuka ubangijinka bai barka ba wa ma kalatun bai ka ba ai um, um, ko uh, baji laka ba'da illahi laka bayan Allah ya zabe ka har abada ba zai kika ba wa huwa sabitun domin yarda Allah ba ta canzawa sai ba Allah kadima ce ba ta canzawa tun da ya riga ya yarda da kai ba yiwa shi abin nan ba yiwa shi musanya la ya ne bai musanyawa wa anta rasulu kai manzon sa ne wa aminu amintaccen sa ne wa khalifatu khalifa sa ne al alil qasa kun gane ko yayi ma'ana a ce wai wahayi ya yanke annabi ya ta yana neman ai annabi ya fi haka nan karfi domin ya san Allah ya kawo masa ba da nema ba to don me zai ta neman wani abu kuma kun gane to ci gaba wannan al'akhirah kuma wannan ba kyauta ce ta duniya ba ya malla ya abinda ya shirye da duniya da shi wannan al'akhirah kuma ya yarda da shi sannan kyautar da zai baka ta ƙarshe khairul laka ya fi ta fi ma min al'ula ga kyauta ta farko ai lima fiha don ta karshe abin da an gare ta min karama na darajoji laka wa ma hasaka bi da abin da ke bance ka bihi da shi min falilati na daraja wal wasilati da wasila na cewa kai dai za ka yi ceton duniya gaba ɗaya bayan kowane annabi an ce shi ya kasa wal maqamin mahmuda baka matsayi wanda ake gode ma wa shafa'atul kubra da ceto babba wato kyautar da za a yi ma ta karshe ta yi wannan ta farko wato ta duniya li anna fiha istidadun lil ukhra domin ta farko an yi ta don shinhida ta zan tattali ga ga ta karshe allati hiya al maqsudul azam domin ta karshe ita ce ake nufi kun fahimta ko to ci gaba wala sawfa yuti kuma ubangijin ka zai baka kyauta fil akhir daga lahira min al khairati ata'an jazilan zai baka kyautanni kyauta mai girma fatar da haka ce ya Allah na yarda abinda ka bani ya ishe ni na gode fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam idan la arda wa wahidin min ummati fi nari in ya zan haka ne wannan bushara ce babba ga al'ummata domin ba zan ce na yarda ba alhali akwai wani cikin uh, abin nan daga al'ummata cikin wuta wa hiya arja ayatin fi kitabillahi wannan ita ta shi sa tsammanin alheri ga musulmi cikin littafin Allah li ummati ga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama ila huna tamma jawabul qasim zuwa ga nan zuwa ta rantsuwa Allah ya rantsuwa da rana da abinan duha da dare zai yi ma wannan abubuwa ya zaɓe ka sannan kuma ba zai walwale zaɓen nan ba sannan kyautar da ya baka ta duniya wato ta farko ta ƙarshe ta fi summa barhana ta'ala ci gaba to ga farkon abubuwan da ya fara yi masa tun abin nan sifofinsa na na zati Suma barhana ta'ala alama ta kaddama yayi dalili ga abin da gabata ma an amala sallallahu alaihi wasallam min al-inayati na idza ya kula da shi al-kamila qabla nubuwatun gabanin annabi ya kula da tsaran shi fa qala ta alam da fatima bai same ka maraya ba eh, bi faƙa abika da rashin na rashin ubanka qabla wilayati ka tun gaba a haife ka da sabata ashirin domin yana ciki da wata biyu ubansa ya mutu ya fito babu uba saboda kun gani ko ubansa bai da gori akan sai ya ce na ci da shi kun fahimta ko ah, sai Allah ya ɗauke shi wata fiye umu ka sana uwarka kuma ta mutu wa anta ibnu sitti sinin kana dan shekara shidda wa mata jadduka kanka ya wanda ya dauke lalura eh, an ka azame lalurar ka shi ma ya mutu wa anta ibnu samani sinin kana dan shekara takwas ashe kenan tarbiyya shi ta Allah ce kawai domin wanda ya rasa waɗannan ya rasa mai tarbiyya har ya cikin shekara takwas babu mai iya cewa wani ya karantar da shi amana hmm. hmm. ko abin da eh, eh, yana cewa Eh, eh, yawa shi ne eh, fa'awa wato abin nan ubangiji bai same ka kana maraye sai ya tattara ka ba bi an dan maka ila annaka ya hada ka zuwa ga ah, abin nan kawun ka bi talib bil kafalat da reno kun gane ko wa amma wa ma tarbiyatuka amma abin nan wato ah, kafara ce zan yaga ga kulin kwancin ka kawai ya ga tashin ka amma renon ka na sa gyara halaye wari ayatuka da tsare ka wata dibika da karantar da kai balam falam yas'alha fiye da adam bai sanya su ga hannun kowa ba minan nasu cikin mutane kun gane wa bil hadisi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi annabi yace addabani rabbi fa sanata adibi ubangiji na ya karantar da ni ya gyara halaye na ya kyautata gyara gyara wace ya kyautata karantar da ni saboda haka ashe ba wanda ya karantar da annabi sai Allah kawai ووجدك ضالا ووجدك to waje da kaddalan abinda azzaru ga larabci fatacce ko kuma dal wanda yake babu wata hanya mai kakkawar da yake bi Allah bai same ka ba ka da wata shari'a ba ille al'adu na jahiliya amma anta alaihi wa kenan ka rasa wani abu wanda yake wannan na shari'a al'ana min shari'a abinda kake akan kansa na shari'a lokacin da an ka Allah ya ya dauko ka wato kana yaro a lokacin nan baka da komi na wannan bai same ka haka nan ba fahada ya shiryar da kai ko ga kishiyar da zal kenan ashe ba lalal na bacewa mutum bai san inda abin nan bacewa ta rashin wata hanya ta bi rashin mai shiryarwa rashin mai shiryarwa fahada ya shiryar da kai ai hadaka ila ya shiryar da kai zuwa ga shari'a Fasir ta qudwatan kaza abin koyi li jami'il alam ga dukan duniya bai ma wannan ba na an yi gode wa da a'ila kuma ubangiji bai same ka a'ir wanda bai da dukiya ba fa agana ya wadatar da kai agana kai wadatar da kai bima an ko bima an an akana aka da bin da wadatar da kai da shi min rizqin arziki domin wata abin da ya gada ga uwar shi ga ubansa wato abin nan baiwa guda kawai ita ma renon shi ta yi kawai an kayan tata wa fil hadith laysa al-ganiyyu an katarat al-ardi ba wadatacce ne wato ba wadata ne a ce wai yana da kaya da yawa da riguna da gidaje da wane ne ba shi an wadata ba walakin nal gina ginan nafsi abinda an wadata rayar abin nan wadatar ila an sirta wato bai same ka ba ka da wadata bai wadatar da kai har ka zamo ila ma sirta ila zuwa ga abin da ka zamo gare shi min gina na wadata allazi la gina fawqa wanda yake babu wata wadata wadda ta kai gare shi bai yi ma haka ba na gode to wa idza kana al'amru bi yadillahi kama ra'aita in ya za al'amari ga hannun Allah ne kamar yadda ka gani to ga hukunce hukunce na to ba amale cin wala ta saboda haka in ka ga maraya kada ka rinjaye shi ka amsa dukiyar shi baka san ko wani iri bane kun wani da ko au gaida da ko wani abu na shi kada ka karba ko ko kitabul nabi sallallahu alaihi wasallam an wa annabi cewa tun da ka san kai ka tashi maraya to saboda haka an Allah ya rike kai ma ni'ima in ka ga wani maraya kada ka kada ka rinjaye shi wal maqsud bihi ummatu ana nufin al'ummar shi domin shi ba zai yi ba saboda haka wato ashe in kun ga maraya ba ku san kowane irin ajiya annan ta Allah ba ku girmama shi eh, ku ba shi haƙƙin sa kun gane wa masail wa to kuma in ka gama tambaya tambaya nan ta neman ilimi don annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya same shi zalan fahadahu ashe don kaga mutum yana neman ilimi bai sani ba ta kawai kada ka wadakanta ka ce jahilin da sai ba muri ba shi ka taimake shi ne ba roƙo ba eh, roƙo ne na ilimi ka gane ko an ce duniya samun abin nan kaya ba shine wadata ba ashe mai neman kaya ba shine eh, mai neman ilimi wanda zai dauka kan mutum shine abin nan shine sa'i fala ta nar kada ka tsawace shi la ta zujuru kada ka tsawace shi ƙari don talaucin sa fa amma fa ko dai ka bashi wa ma an tarudda ko ko ka mayar da shi raddan jamilin ce Allah baka hankuri lai'in ko layyinan biribin ka mayar da shi mai su'a mai sauki ko da duke yake nema kada ka tsananta masa wakila asailu wato zahiri shine za a fara bayyana mai neman dukiya to kakka walakanta shi to sannan wakila an ce ma'anarta asail huwa talibul ilmi neman ilimi? wa huwa asan kuma nan shi yake wannan fasara ita take li muqabalatihi bi wujudika zalan fahada don yayi muqabala da an ka samu annabi wanda bai da shari'a an ka shirye da shi da shari'a kun gane ko fa yajibu ikramu talib saboda kai in ka gama neman ilmi wajibi ne ka girmama shi wa insafuhu bi matlubi ka taimake shi wato da abin da yake nema wala ko wala ya wala yubasu fi washi kada in kaga almajiri ka gince fuska ka abin ka wala kan ta kamar ka nuna ya dame ka wala yun harba a wata ci wala wala yutalaqa bi makarun kuma kada a fuskance shi da abin da baya da kyawu kun gane ko baka san ki malami zai zama wanda zai taimaki duniya Eh, wa amma bi ni'mati rabbika kuma wato ga ni'ima ubangijinka in Allah ya ma annabci yayi ma kyauta fa hadis ka bada labari wato ga annabi ya mai kyauta da mashe shi annabi kuma ya dauka shi sa shugaban duniya to yace ka bada labari da wannan fa inna tahaddatha biha bada labari ga ni'imar da an kawa mutum min shukuri yana cikin godewa amma kuma ba ka ce an bani ɗaya ba ka rike wa kun bi ha alayka eh, abin da ya wajaba na hidda zakati da iyali wa ne dukkan abin da ya abin nan wa qala sallallahu alaihi wasallama inna allaha yuhibbu an yara atara ni'mat ala abdi allah na son in yayi ma ni'ima ya ga alaman ni'iman nan ga jikinka ga jikin bawansa ci abinci mai kyau in zan sura mai kyau a'a in ka ci abinci mai kyau bacci za ka yi saboda haka ba za a ganta ba kana ta cikin daki ka gane da madalla ka cin abin nan komi wadatar ka ci tare da iyalinka ah, kada ka ah, tuwanka daban nasu daban wani mai kyau eh, gwargwadon hali gwargwadon hali kada ka zan daban ah, ci mai kyau tare da su eh tare da su a to nan malam ban gane abin da ake nufi ba hmm. a ci tare da su ya zan ba tukunyar su da tukunyar guda a ku guda yawwa wato ai ka ci tare da su kenan ba tilas ne sai ya zan akushi guda yawwa wanda kake ci in ba ta ci in ba ta ci to wannan kaga ba sai ka hana ta ba ka ni, to madalla gida mai kyau yana cikin ni'ima gida mai kyau yana cikin ni'ima amma kada kai alfahari da shi sutura mai kyau tana cikin ni'ima amma kada ka yi ta don alfahari yi ta don don abin nan don ko wani aiki inna mal a'malu bin niyyat ni kace eh لك wannan ita kuma sura hiya samana ayatin ayoyi tafas ce abinda take karantarwa addu in eh, imtinanihi wato Allah na kidan yawon ni'imomin da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam alin nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifatil ma'nawiyya kun ga can ga suwofi zatiyai ne nan ko ga suwofin shi na ma'ana wa binaya ahkamin ala ya ya gina hukunce hukunce akai kun gane ko kamar waɗancan da ya faɗi sifofin da ya yi masa annam ya same shi maraya ya same shi abin nan baya da shari'a ya same shi kaza ya gina kunce kunce wannan shi ma ya yi masa wasu ni'imomi ga sifofinsa sannan ya gina kunce kunce a kai fi kun fahimta ko ahkamin alaiha fi tawjihi kulli amri lillahi ga fuskar da komi ga Allah wa raddihi ilai da mai da al'amari zuwa ga Allah warra warra ga da faɗai zuwa ga ubangiji ta'ala wa raja ila khairi min kuma da fata alheri da gare shi ala kulli hali kun gane kamar yadda zamu gani na taujihi hmm. fi tawajihi hmm? fi ahkamin ala fi tawajihati fi tawjihi fi tawjihi babu alif din eh. hmm? to bismillahir rahmanir rahim Eh? a'a in kana karatu yanzu muna yi kokarin karantar da kai da za ka yi karatun ne ba sai mun yi ba Ga ganin? to ba da <laughs> Allah sai Allah ya ce alam na sharah laka sadarak ba mu buɗa ma ka ba abin nubuwata da annabci wa gairi ha kun gani wato buɗe ƙirji in an ce mutum mai kuncin ƙirji ne da kayan masa magana ko wace iri ce sai ya kushi in an buɗe ko mi an ka faɗa sai ka ce ƙara bayani ba ya faɗa ashe kenan wanda an ka buɗa masa ƙirji ba ya kushi wato babu ni'imar da ta fi wannan alam na sharah da sadara ban buɗa ma ka ba ga ɗaukar alheri wa man yuridillahu an yahdiyahu shira sadarahu lil islam duk wanda Allah ya niyya ya ɗaukaka shi to zai shiryar da wato ya shiryar da shi to zai buɗe kirjinsa don karɓar musulunci eh, wanda fa Allah bai yi haka ba ya ja'alhu abin nan sadaqa ya ja'al sadaqahu dayyikan harajan ka annama yas'adu fis sama kamar yana ta kana <laughs> yana kun sai mutum na yin sa babu iska saboda haka wato sai abin nan yana yana numfashi kadan kadan sai fada babu bai ba shugabanci eh ko wani iri eh, Allah ya tsare ci gaba wa ana an ka wuzirak wato na farko ya bude kirjinsa ko da annabci kuma da karba eh, gaskiya addini wa wada'na anka wuzra kuma ba mu kada nauyin ka ba kun ga kowane mutum Allah ya ya halitta shi da wani nauyi na abin nan halin mutuntaka abin nan neman abinci yin kaza da ga sunan ba iyaka Allah duk ya dauke mu annabi waɗannan nauyi Allah ya ce ba mu yi ma wannan ba mun ka dama duk nauyin ka babu wani abu da zai zai bata ma rai ba wani abu da zai wahal da kai don ka mai da komai ga Allah ba mu yi ma wannan ba sai ce na gode mun fahimta ko Allah dai an kala zahara wato nauyin ka Allah dai an kala zahara wanda ya nauyi bayan ka da ba don an gusan ma da shi ba ai azalna an ka mun gusan mashi wa mana ana an yusi baka mun hana ma ya same ka an yusi baka alwuzur mun hana ma ya same ka allazi yusibu abradin nas wanda yake yana samun mutane nauyi wanda ke samun mutane kai mun hana ya same ka fayan qad zaharaka balle ya nauyi bayan ka bi tabi wato ga dabi'a to fa khalaqanaka ma'suma mun ka halitta ka tsararre an zalika daga kowane ya tabi'a wa abara anku bil hatti anku nace wato mun tsare ka yace kamar mun kayar ma ba wai sai da ya haushi sannan an ka kusan mai ba kamin ya zo an ture lima ya ci mina rabi ko lil muqabala domin ga shi nan daukewa daukewa wata muqabala ne ashe abin da ake nufi wato mun hana wannan nauyi ko iso gare ka ورفعنا laka ذكرا bayan haka nan fa mu ɗaukaka ka ba fi jami'il alam duk duniya kowa na jin Muhammad الله amma غبا داي في alami amma ga cikin duniya gaba dai wa fil alami ka sa kuma cikin duk wanda ya musulunta da an kai ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam wa wato karu ambace kama a zikiri inda da an ce la ilaha illallah ake muhammadur rasulullah fil azan cikin kiran sallah wani iqamata da iqama wa tashahhud ko yan abin nan tahiyya wal khutbati ko in limami na khutba inda du yace la Allah sai yace muhammad wa gairi hada wannan su duniya cikin duniya wal mazaya da darajoji yana al adida masu yawa a zahirati bayyanannu al aliya madaukaka fil akhirah kuma mu ma wannan ba ce gode. ko ba haka ba to wa idza kana kullu hadhihi minan in ya zan duk waɗannan ni'imomi sabita tallaka sun tabbata gare ka fadalan mai rabi kyauta ba don kai masa wani aiki ba kyauta ya baka wala yuza'azuka usulan saboda ka don kaga wata wahala kada ka ji tsoro kun gane ko kada ya tsoratar da kai in ja aka han in wani wahala ya kankan fuskance shi to kada ka ji tsoro fa inna ma huwa ziyadatu tamhis qarawar abin nan abin nan alkake ka ne wali kuta da bika kuma ana baka wata yan wahala don ai koyi da kai wato liyakata yakata diya bika adba kuma biyanka su yi koyi da kai fitahamul tahammuli wa ka dauka da hankuri komi an kai musu su ce an wa annabi saboda haka mu ma ya sami mu ba laifi fa inna ma'al usri shine hukuncin da za a ba to ka sani fa inna ma'al usri tare da tsanani akwai wani sauki to kun gani kuma to yana ta abin nan lalle tare da tsananin nan akwai wani sauki wato al alif wallahu fil usri al awwal li ta'rif li jinsi da an kace fa inna ma'al usri tare da tsanani akwai sauki wa bi lil ahadi tare da tsananin nan da an ka ambata wanda yake yana yiwa ya same ka akwai wani sauki to idza kurrat ko fal ma'rifatu idza takarrarat wa shay'un wahid wato ma'rifa in ta yi takarari abu guda ne in ka ce na gamu da mutumin nan na girmama mutumin nan to duk mutum guda ne na gamu da mutumin nan na girmama mutumin nan to duk mutum guda ne wanne kiratu idan ta karrara fashe ani na ga wani mutum na girmama wani mutum wasu daban ne wanda kan gamu da shi ba shi ka girmama ba na gamu da wani mutum na girmama wani mutum wato daban-daban suke saboda haka ashe da an kace inna ma al usri yusra tare da tsananin nan da an ka sani akwai wani sauki wa inna ma al usri tare da tsananin nan dai da an ka sani yusra akwai wani sauki ashe sauki biyu ne amma tsanani guda ne saboda haka biyu ba abin nan ɗaya ba zai ni biyu ba kun gane ko wali zalika don haka ruwiya an an ibn abbas an ruwaito daga ibn abbas radiyallahu anhuma lan ya galiba usurin yusraini har abada tsanani guda ba zai rinjaye sauki biyu ba saboda haka duk abin da ya same ka in ka yi hankuri Allah zai gusar da shi wan nabi sallallahu alaihi wasallam qasa min al kufari shidda annabi ya garwa ya hadu da abin nan wahala daga kafirai summa hasala lahu al sannan sauki ya same shi bi nasrihi alaihim shine Allah ya taimake shi akan su

ma'al fa inna ma'al eh? an gyara hmm. to ci gaba bai da faranta to kuma abin nan tun da ya zan wato Allah shi ke kawo sauki in ka kare sallah fa sabi wato ka wahala ka tsaya fi du'a ga addu'a wato in ka yi sallah kenan ka yi addu'a fal muradu an tuwasilal ibada abinda ake nufi ka sadar da ibada wata bayan wata wala wa katan kada ka bar wani lokaci min ka daga lokutan ka mina daga ibada fa idan ka faragata min ibadati in ka kare wata ibada atbi'iha bi ukra ka wata qala umar ibn al-khattabi inni akarahu an ara ahadakum farigan ni ba na san in ga ɗayan ku yana zaune kawai ba ya aikin komi ba na ibada lafi fi amali dunya ba ga aikin duniya wa la fi amali akhirati kun ba ga aikin lahira kun kun gane ko saboda haka eh, in ka gama wannan kamu wani to wa idza ah, kuma wannan eh, ya kawo kamar misalin cikin littafin Malam Abdullahi Ana abin nan ni sunan littafi an ta karibu daruri min ulumid din wato yana fassara wannan idan ka gama tahiya ta biyu tahiyar da za ka yi sallama in ka ce abin abduhu wa rasulu to sunna ne kayi abin nan kayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma mustahabi ne yi addu'a kamin ka ce assalamu alaikum ya fassara shi da wannan kun gane ko ba bayan an ce assalamu alaikum za a yi addu'a ga sallah ba eh ko wani iri eh? wakila ta da ilaihi kai kankan da kai zuwa gare shi ragiban fil janna kana fare ga aljanna wa rahiban min nar kana mai tsoro ga wuta fa ya qatadi bika atba'uka in ka yi haka nan mabiyanka su yi koyi da kai wa yas'aluna su yi arziki ashe kenan kun gani duk abin da annabi bai yi ba ba ya harata wani shi domin wato sai abin da ya shi ake koyi da shi don kuma shi ya ce muna ah, abin na alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafair rashidin addu ala bin nawajid ashe kenan ko ba mu ga yayi wani aiki ba in mun ga abin da khulafa'ur rashidin suna yi an umarce mu mu mubi sannan kuma ya ce khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ashe ya karkake waɗannan karnuka abin nan sahabbai da tabi'i na tabi'i tabi'i duk abin da muka ga suna yi to bin su ya zan hujja gare mu mubi kun gane ko to na wanda ba su ba fa sai kaga hujja duk wanda ba wannan karni ba bin sa bin al'ada ne ni ake nuhi da al'ada na ga wato na zama da shi ban ga na gare shi ba na yarda da shi kun gane ko amma waɗancan bin su bin sunna ne don baka gan su ba amma annabi ya yi ya haife su shikenan suna da adadin shekaru eh suna da adadin shekaru wanda ya ga annabi ko abin nan ya yi sallah tare da shi shine tabi shine sahabi wanda ya ga sahabi ya amshi wani abu daga gare shi shine tabi wanda ya ga tabi'i ya amshi wani abu gare shi ko ya sallah bayan sa shine abin tabi'i tabi'i shikenan tin makkiya aw madaniyya hiya samanu ayatin ayoyi abin nan ayoyi takwas ne abin da take karantarwa isbaru fadalillahi lil mu'minina wato bada labari ga falalan mu'minai haisko haisu ta'ajuzu ajsamuhum an amalil da inda yake jiki zai kasa amma ai ta baka lada alladhi ko ya ta duna huwa to su kasa aiki wanda sun kasa yi saboda tsufa wa yasmiru sawabuhum bi amma lada su ta doge wa inna falala addini mustamirun falala addini dogewa take yi la kadu ba yankewa bi mururi zamani saboda shudewar zamani wato in dai ko wuri Allah ya samu ɗaukaka ta addini to wurin nan yana nan da wannan daraja ko mutum ya samu wannan yana nan tare da shi to ci gaba ah, bismillahir rahmanir rahim wa tini wa zaitun Allah ya rantsuwa da waɗannan eh, tini da zaitun to kun ga sun sa abin nan jabalai ne amma wato an gyara wato abin nan duwatsu biyu ne sha wanda yake guda dutsen da wato masallacin masallacin nuhu wanda ya tsaya akan judi shi ake ce matin kun gane sannan guda shi kuma masallacin abin nan abin nan nuhu masallacin isa alaihi salam a baitul maqdis akan zaitun sunan dutse ne kun fahimta ko wa turi sini sannan da dutsen sini wato shine dutse wanda Allah ya magana da Musa a kansa kun gane ko ai sanubayyin ai ko ma'ana sini ne ko wato sini wato sunan shi turi sini al mubarak mai albarka ai al hasan mai kyau bil ashar da ta ce al musmira wato wa hadal balad al da wannan gari wanda amintacce ashe kenan Allah ya rantsuwa da waɗannan wurare domin an ɗaukaka su da ibada masallacin nu masallacin isa sannan masallacin inda Allah ya magana da da Musa kuma abin nan makka kun gane ko waɗannan su ne an kai ashe kenan dadewar zamani bai ɗauke darajar su to haka nan mutum shi kuma wanda ya tashi cikin musulunci tsuha in ya taho bai dauke mai ladar da za a bashi kamar yadda zai zo eh, wannan za a gyara shi nan gaba eh, jabalani bishami ah, an ruwaito daga ibnu abbas wato abin da eh, zaitun da abin nan wato waɗannan ah, abin nan masallatai to wa hadha al balad al amin laqad khalaqana al insan to Allah ya ce ya rantsuwa da wannan gari amintacce makka li amnin nasu fihi domin mutane suna cikin suna cikin aminci ciki jahiliyatan wa lokacin jahiliya ko lokacin musulunci wa jawabul qasmi laqad khalaqana al-insana lalle mun khalaqti mutun fi asani ta kawun gaban kyawun daidaitawa ai ta'dilin da surati mun kai shi sura mai kyawu akan kafafu ko ai abin nan kansa sama thumma radannahu ka bar shi wannan sai an gyara ثم ku أسفل سافلين sannan mun ka mai da mutum asfal safilin wato wajen halittar jikinsa ya koma ƙasa asƙalan ƙasan na ƙasa kinayata an laharin tsufa wa dufi da rauni fa yanqulu amal almu'min ku? ko yanqusu amal almu'min min sai aiki mu'mini sai ya na nakasa fi zamanin shababi wato lokacin kurciya ya aiki mai yawa yanzu babu wani aiki da zai yi wa yakunu lahu ajruhu amma sai ya ta bashi shi ya ta bashi pension ba ba a yankewa eh kamar yadda yake da kurciya haka yake ta ci gaba har abin nan liqaulihi ta'ala illa alladhina amanu illa alladhina amanu wa amilus ajrun <coughs> kamar inda yace ta harrahu manzila kamar ya annabi ya zaɓi wuri ya ya kirdadon wuri shi zan wurin sauka ga ibada annabi kirdado yake ga ayyuka kaga ba kirdado yake yi ba ko kuma kamar ya ce a ta annabi da jira'a kaga ba ya da nan wala man ta ha ba sa kuma da bishira ake kun ga jur'a wato abin nan ka san abu ba ya da kyau kai wannan shine abubuwan da a ciki ya ba nurin lil nubuwati laya ya ya ba wato abin nan madina gabanin ta zama madina gabanin hijira bayan hijira an su ɗauki wannan suna ko cikin qur'ani da an ka ambata magana kafirai ne da ke ba su yarda da wannan suna ba su yarda sunan madina ba ya ahla ba ya la mukama lakum wannan shine da ba don abin nan banna ta muyagu ba da sai a tara ta a ɗebe irin waɗannan a ci gaba da amfani da saura to amma kuma yan haka nan sai a ce ya an yi kaza Kyau duk waɗannan dai abin nan, wato kaga ajamanci shi ya kawo waɗannan abubuwa. Eh. To sai abin nan ya samu na kwarai ya akwai littafai masu yawa waɗanda yake masu hmm. An eh, samu ta da kuma wannan microphone.

har bai kamata ma mu ambace ta nan yawa shi ma mai tambaya ya sani shi ma shi ne amma je karatu a gasma je tambaya Allah sauki mai shirya da to laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim lalle mun halitta mutum mahi kyawun wa mahi kyawun daidaitawa ga surar jikinsa tun maradadnahu to sun maradada na ku asfal safili to sannan mun ka mayar da shi asfal safili ne mai kaskascin ina inayatin Allah harbi kenan ya tsoho har bai iya tashi wa dufi da rabni fayan kusu amal mumini shi rage an ku wato da gare shi fi zamanin shi ba lokacin kurciya wa yakunu lahu ajru amma yana da ladan shi kaudi ta'ala illal ladina amanu to ci gaba illa ladina amanu wa amilu salihat sai waɗanda sun kai imani sun aikata aikan faraisar da suke yara wannan falahum ajrun suna da lada gairu mamnun ba wanda za su yanke ba wa fil hadith ya ta cikin hadisi idza balagal mu'minu min al-kibari ma yujizuhu an al-amal in ya za mu'mini ya kai ga abinda ya kai ga tsufan da zai hana shi aiki kataballahu lahu ma kana yaman sai Allah ya rubuta masa abinda ya san yana aikatawa فما ب... يكذبك أكرمك الله يكذبك kai wanda bai yarda ba sabbaba ma karyatawa ba bayan abin da anka ambata na halittar mutum cikin sura mai kyau sannan ya koma har kun gane adalata ba mutum yana da karfi yana da zarunci yana da kaza kuma a bashi har ya ya komo ko boli ma sai an kai shi wuri shin wannan eh, in an ce abin nan ya san sadda ya kuye ta koma baya har ya kai haka ah, ashe kenan in an ce za a koma bashi karhi ba abin mamaki bane a rayar da shi me yasa me ke sa ka karyata bayan haka nan da suka mako wanda Allah ya ce zai bayar bil jaza'il masbuh wa in bil ba'th da sakamako wanda yake kamin a yi shi sai an yi tashin kiyama an yi hisabi ai ma aluka mukazzibun bi zalika mi ya ka kana karyata wannan hatta ta kasira hadal jaza' haka yi hasarar wannan sakamako allazi la yanqadi wanda bai yanke la yanqadi wanda ya samu shi bai yanke bil harami saboda tsufa ai ayyu ja'ilin lahu ne ya sanya shi ga karyata wa inna ma huwa su'u hadika. babu wani abu wanda ya sa ka karyata sai dai mugun mugun rabon shi dai ya sa ka na da ya kafiri Allah tsare alaysa Allah shin Allah bai zama hukuncin masu hukunci ba hukumuhu bil jaza'il musamir da hukuncin da yayi daga sakamako wanda an mai dogewa ga mu'minne ba da jazihin bayan ka sa wasu an al'amal bi zalika kai aiki ka tsufa ka kasa Allah ya ce to zan yi ta baka shin akwai hukunci wanda shi wannan ya wannan adalci babu wa bil hadisi ya cikin hadisi man qara wa tin ila akhirah wanda ya karanta wa tin zuwa karshen ta fal yakul bala kice bala wa ana ala zalika min ash-shahid bala wa ana ala zalika min ash-shahid shi zai karanta ai sawa'un kana fi salati aw kharijaha wato cikin sallah yake ko ba cikin sallah ba qultu sirran amma ya hada boye don ba da sahabbai na yi ba wallahu alam in sallah ne hmm. Bismillah. إذ إذ الذي خلق to suratu ikra makiyya hiya 19 aya aya tara ce sadaruha ila wa ma lam ya'lam da farkon ta zuwa wa allama al-insana ma lam ya'lam shine farkon abin da ya sauka na qur'ani wa zalika bi ghairi hira inda ya sauka ga kogon hira rawahul bukhari bukhari ya rawaito wannan lidhalika don haka mawdu'u har ra'isi abinda take karantarwa ita wannan al'amur bin qira'ati umarni da karatu wa ta'allimi dini da koyon addini iz la yumkinu al-amal illa bi tawassul ilmi bihi domin ba shi yuwa ayi aiki sai dai ilimi ya gabace shi kun gane ko wato abinda take karantarwa kai ilimi kamin kai kai aiki bismillahir rahmanir rahim ikra kai karatu kun ga ba fara da cewa sabbih ba ba ce salli ba sai an ka ce ikra shi abinda farkon abu ga addini karatu kai karatu sannan ka hada shi bismi rabbika kada kai zan karatun tatsuniya ka hada shi da sunan ubangijinka eh, ina ne allazi khalaq wanda ya halicci halittu khalaqal insan halakal insan ya halicci mutum ya alaka daga jini jam'u katim wa hiya alqid'atul yasira yanki dan yanki dan kadan min dami na jini al algaliz wanda an mai kauri don haka idan wata mace ta zubar da abin nan jini to in ana tsammanin ko ciki ne in ka zuba ruwa mai zahi in bai narke ba ciki ne amma in ba ciki bane sai ya narke eh ya faɗi ikira ikira kai karatu wannan takidi ne da ya ce hatta ala ijad ikira kai kokarin da ya sadar da karatu bi ma'amulin gairi jalil wajrun ko li ifadatil umuri fi jami'il maqarrun kun ga an ce kai karatu ba ce ikira alqur'ana ba ba ce ikira ila haditha ba ba ce wato kai karatu duk karatu zai amfani kun gane ko domin da an ce ikira alqur'ana sai a ce a tsaya nan da an ce ila hadith da tsaya nan ne an ce ila risala sai ka tsaya nan amma da an ka ce ikra kai karatu an ka shaye mafulin bi to yi karatu ko da na kira ne zai amfane ka domin karatun sana'a shi ma wajibi ne kun gane ko to eh da sunan ubangiji in kai karatun kira ba ta bi za kai ba mutane na iya zama ba makami eh, eh in kai karatu sasaka sasaka ana iya zama babu abin nan Eh? Ah, ko abin nan ko za ka koyi ma'adini ko gina abin nan ah, ah, eh, kuza ko kuma abin nan fetur in eh, duk abin nan babu su ina muke yau ko wani ka za ka yi ka yi da sunan Allah ka gane to ma za mu makarunan bismillah matukar da ya haɗu da sunan Allah wani zalika zubu da fil itiyani bi sifati sallallahu alaihi wasallam don haka wato an ka kawo an ka ƙara yin karatun da sunan Allah da sunan Ubangiji litadulla ala idami karamihi don ya nuna kenan har in an ka baka damar yin karatu kuma da sunan Allah to Allah ya yi ɗauke ka ya saka cikin mutanen kirki wa falalihi da darajar shi fi risali Muhammad sallallahu alaihi wasallam don ya aiko Muhammad ya karantar da mu karatu fa qala yace wa rabbukal akram wato ubangijinka shine kowa karimci Allah allazi la yuwazi karim ba wani mai karimci wanda ya daidai da shi wal jumlatu halin min damir ikra kai karatu al hali ubangijin ka shi karimci da ya sani ya A abin nan kana yin karatu alladhi wato ubangijin ka wanda yake shi ya karantar da mutum rubutu bil kalam da alkalami wato ashe kenan a sa ka yi ka dora aiki da alkalami wata ni'ima ce wa awwalu ma hada bi farkon wanda ya fara rubutu da alƙalami Idris alaihi salam kun gane ko Ah, wannan ya nuna kenan gabanin adam ba a rubutu gabanin idris ba a rubutu ah, ko da yake wata abin nan adam an safka mai littafai amma an ce shi ya yi awwal man abu na adam sai da kenan ba da alkalami ba yana yiwa kenan da ya kiya abin da yunku ah, awwal man khata abuna adam fi tin da qudud tursab lam tughriq al-qudud bi tufani bal baqiya bi rahmatil mannan wa nala kullu an-nas ma yahtassu bih wa nala isma'ilu ma lil arab wato adam shi ya fara rubutu duka duk rubutun da ake yi na duniya shi ya fara rubuta shi ga laka sannan abin da sun kaɓace wato wajen goma sha biyu an ka samu yanzu waɗanda ake amfani da su cikin duniya wajen biyan ne ga wannan na larabci wato kowane ya samu akwai rubutu irin na hindu akwai abin irin na ko da Ethiopia suna da nasu rubutu daban akwai na kimtsawa na shine na kimtsawa to sannan akwai na rumawa sannan ga na eh, Chinese sannan ga wannan na wanda Ismail ya samu ya fara rubutu da shi shine an karbuta Qur'ani da shi kun gane ko to ina ne ah, wato Allah ya sanar da mutum malam ya da mutum bai sani ba gaba na Allah ya shirye da shi karanta da shi min lahuda na shirya wani kitabati da rubutu wasu sana'a da sana'a wa gari hada wannan su wa ba da al'amur bil qira'ati bayan an yi umarni da karatu istamtaha kalaman liman ittugati an ta'arrul li ahli din wato ya taho da wata magana don masu saurin kai waɗanda ke son su hana addini domin matukar an komo ga addini wato zai hana wani mai girma irin girman kai wato shi samu shugabanci ko ba haka ba irin wanda na arnanci don haka wato inda duk sun kaga ana wa'azi sai suke ayi fada to don hana su kamar yana cewa yi karatu ka yi aiki da shi duk wanda ya zai hana ka banni da shi kun gane ko mu karanta mu kalla kalla kalla wato eh, saurara innal da ya taga wato mutun lalle yana girman kai ya ketare haddin sa ya takabbaru wa yajawu hadda ya ketare haddin sa wala yattabi al amr bin umarnin Allah ah. me ke sa yayi haka an ra'ahu sagana don ya ga kansa ya wadata bilman da dukiya kun fahimta ko wato ashe kenan sabon dukiya yakan bada mutane shi amma abin shi yake tsanani ilimi shi ma yakan yi amma da ya gyara amma ya hi gyara yakan batar amma su don haka wato in malik wato ya fi shaidan shaidan sai zan cikin mabiyarsa a fara aita mani ta kaza ilahu an abin nan ilahu hawa a wanda yake abin nan a ta na wata ba hawa wa'ad ba hu shaidan wa gawi wanda mun ba ilimi wato ya karkace sai abin nan shaidan ya zai cikin mabiyansa eh Allah tsare eh, innal insana To shi mai yin haka nan ya san ko komawa zuwa ga Ubangiji take, ai eh, an ruju wannan ta hawifin tsoratarwa ne, ko ijazi ɗagi bi ma ya sai zai saka ma mai tsaurin kai da abin da ya cancanta na ina shi walakanta shi domin mai tsaurin kai wato girma yake so sai Allah ya walakanta shi ara'aita to an to ara aita alladhi na shin kaga wannan wanda yake yana ha abdan yana hanawa wato in yaga wani mai abin yana hanawa mai sallah wato shine Abu Jahal wa kullu dagin yuhawilu an yuhariba duk mai tsaurin kai wanda in ya gama ibada kokari yake yi yaki ka ganshi wanda ke hanawa abdan bawa abidan shine annabi sallallahu alaihi wasallama wa gairu ko kuma duk wanda bi hanya yana umarnin wasu mutane su yi da abin da a tsoron Allah abin umarnin Allah a bar abin da ya hana duk da haka ya kamata a hana shi arayata ara'aita in kazzaba shi wannan mai hanawar bawa kana ganin ko da ya karya ta qur'ani wata walla ya bada bai huwa anil imani ya bar imani wal inqiyadi lima umira bihi liduguyani don tsaunin kansa ko da ya haka nan kana ganin za mu kyale shi ba za a kyale shi ba alam ya alam alam ya alam bai sani ba bi anna allaha yara cewa allah na ganin ma satar minhu abin da hito da gare shi ai ya alamu Allah ya sani ko yujazihi alai zai mai sakamako akan wannan hana da yake yi ai a ajib minu kai mai saurari yi mamaki gare shi ya muhadar min na hayi na hanin shi ganyen sallah wa min khaisu an al manhiya an huda al hali wanda an ka hana shiryar wannan amar yayi umarni bi taqwa da tsoron Allah wa min haythu anna nahi kuma shi mai hanin mukaddimu mai karyatawa ne mutawallin mai bada bayanin imani kun gane ko shi abin mamaki ne yi mamaki gare shi kalla kalla wato ba daidai ne ba bai kamata shi ba la illam yantahi shi mai hanin nan in bai bari ba ga abin da yake yi na tsaurin kai da hanawar wa'azi la nasfa an bin nasiya lalle za mu ja shi ga gashin goshin su za mu kama gashin goshin sa muna jin sa girire da cikin wuta bi nasiyati ila nari wa nudilluhum kasqasta shi nasiyati nasiyatin farfada wuyan abin nan gashin goshi wanda yake mai ƙarya domin mai ita ne kenan khati'a mai laifi domin khata a cikin qur'ani duk in an ambace shi wanda yayi da gangan kun gane ko a hada shi ne ya kuskure faliyar unadiya faliyar unadiya shikirai wato abin nan majalisar shikirai yan kungiyarsa don su don su hada karhi su yi hada da gaskiya ku ba shi yayi kiran su ai ala nadi ya kire mutanen kungiyarsa wa huwa majlisu ko yantadi da, wato shine majalisa wanda za a kira mutane club na shi wa ya tahaddasu fihi alqawm mutane su taru su dora hira ay fal yadu ahli millati kare kire mutanen addinin sal yuharib ahli millati don shi yaki da mutanen addini na musulunci ku bashi yayi wa yurwa an anna abu jahal qala nabi sallallahu alaihi wasallama wato abu jahal ya ce ma annabi lamman taharahu lokacin da annabi ya mai tsawa fa sunna hahu an salati lokacin da ya hana annabi ya ce ka bar sallah ban hana kai yin sallah nan ba annabi ya ce kai kana da ƙarin halin wannan sai ya ce annabi da ya annabi ya hana shi hanin sai ce kada alinta ma biha rajulun akthar nadiyan min ka cikin makka ba wanda yake mutane mabiya bisa gare ni la amla anna alayka hadal wadi lalle zan cika ma wannan rafi in shi itu inna so khailan jordan da mutane masu dawaki yara waɗanda ba su da koge mu sababbi su wada da kai aw rijalan murdan ko ko maza waɗanda yake yabin nan ba su da gemu kun fahimta ko jordan wata dawaki waɗanda yake ba su da shihida wato dawaki a hau kawai babu wani abin da ko ba su ne ko ba su da gashi sabal sabal hmm. ko kuwa la dari anna man yuharib ahlan da bai sani ba lokacin da yake faɗin wannan magana wanda duk yace zai faɗa da mai ibada ya faɗa da mai mutanen Allah kenan inna wata wan inna ma yuharibu la duk wanda ke yaki da mutanen Allah to yana yaki da Allah ne kawai fa qala Allah sai Allah ya ce sanada usabani ba shi ya kira waɗanda yake kira mu mutanen kilab nashi mu ma za mu kai zabaniyawa mala'iku algilaza shida da wato wanda ke masu tsanani zai hilaki don halaka shi wa bil hadisi wa zo cikin hadisi kala nabi sallallahu alaihi wasallama law anna aba jahal da ku da dai abu jahal ya kire mutanen kilab din shi la akhazarhu zabaniya iyana da mala'iku zabaniyawa sun kama shi bayyane zuwa lahira kun fahimta ko kalla kalla wannan tsawa da ga amin an kace ma annabi duk yadda ya hana ka kada duk yadda ya hana ka kada ka bari kayi karatu kayi sallah kayi ibada wanda ya hana ka kai mai tsawa wala tuti amra tsagi kada kai tsa'a ga al'amarin mai ketar kai na hankali ta abin nan hakkin sa fi man salati ga hana sallah ga da wani sumi ibada ta rabbika na bauta ma ubangiji Allah wasujud wa qatari kayi sujuda ai salli li rabbika ai salla don ubangijin ka al'akar wanda ya komi da abin nan karimci allazi an'ama amala wanda ya ma ni'ima bil hidayati da shiriya wa qatari min ku kusanta gare shi bidati da ta'ashi wa innahu yakafika eh, sharra tagi zai isan ma sharrin duk mai tagawa wala yasdi wa an yamsaka bi su'in ya musu ya musu kan su'in duk wanda yake wato mai mugun hali mai mai tsagawa in yana son ya cuce ka don ibadar ka bai iya shafar ka da cuta ko wace iri ce sa ba da shi ta yi har in ka karba masa kai ma ka karkata ga irin nashi kenan kun gane ko kuna maudu sujudu tilawatin nan wurin sujuda tilawa ne min gairi al'azani amma bai cikin manya wadancan wanda ke mutum ya ke tariya da shi eh, fahihi sahihi muslim ya to cikin sahihi muslim an abi huraira annahu qala sajjadtu ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato abu huraira ya ce na sujuda tare da manzon Allah fi idan sama'un shaqqat cikin waccan sura idan sama'un shaqqat haka nan shi ikra bi rabbikal ladhi sajja tayin sujuda ashe ana yi kenan wa qawluhu ta'ala wa qatarib yadullu ala sibabil du'a fi sujud wannan ya nuna kenan kuma lokacin da mutum yayi sujuda sannan ya fi kusa zuwa ga ubangiji ana son yayi addu'a babu inda ake karɓar mutum addu'a kamar nan kun gane ko kuma ko da cewa ya wani Allah shi ma abu kaza cikin da an da shi ba ta ɓaci matuƙar dai bai niyyar magana da shi ba Kala sallallahu alaihi wasallam amma ruku'i ruku'u fa azmu fihi rabu in ruku'i mutun ya kada ayi addu'a sai a ce subhana rabbiyal azim wa bihamdi wa amma sujuda amma sujuda ko shi dufi ku tsananta ciki fi du'a cikin addu'a fa aminun an yutajabalakum ya kamata a karba muku ashe kun gani an ce Allah sama yake amma kuma a lokacin da ka kai goshin ka ƙasa an ka ce ka kusa gare shi domin ka kai wajen tawadu idan mai tawadu yana tare da Allah amma wanda ya ce shi ma saman za shi to sai a jego shi baya kun fahimta ko ba da ta sura sura ta fara bil amri bil qira'ati da umarni da karatu wa hada ma bil amri kuma ta cika da umarni bi salati da yin sallah wato kenan karatu sannan ibada